jamhuriyar kano ta tsakiya a jihar kano tare da alhaji aminu mai dawa fage shi ma dai daga jam'iyyar hamayya ta pdp kuma muna tattaunawa ne akan sha'anin siyasa da batun sauye-sauyen sheƙa da jagorori ko mabukata kan yi a wannan gaba da ake gab da shiga kakar babban zaben 2023 idan allah ya kai mu honorable shamsu kura na dawo kuma za mu dora eh, kan mu dora kuma su masu kallon mu eh, muna sanar da su cewa muna shirye kun shirya tsaf domin ku karbi gudunmawa yawa daga gare su walau dai tambaya ko kuma wani karin haske cikin al'amarin da muke tattaunawa da zarar kuma sun gama kintsawa za mu ɗauki wayoyin nasu domin mu ji da me suka shigo kaji inda alhaji aminu mai dawa fage ya bulla ya yi sukuwa ya yi zamiya yawwa akan batun sauye-sauyen shekarna nan ya ce kawai shi yana kallon al'amarin a al'amari na bukata da san zuciya na 'yan siyasa da zarar mutum ya ga bukatarsa ba za ta biya ba sai ya cewa magoya baya mina akwai wani batu da ke daukar hankali a fagen sha'anin siyasa a ƙasa ma da ita kanta jihar kano dole ne mu kalli wannan al'amari duba da cewa jagoranka sanata injiniya dr rabi musa kwankwaso al'amura ana cewa sun yi nisa na shirin da yake takin mazaɓu ƙananan hukumomi da ita kanta jihar kano wannan al'amari akwai shi tabbas kun shirya za ku fice daga pdp akan sha'anin buƙatar tsayawa wata takara ko kuwa to kasan shi lamari na siyasa babu tilas a ciki ita shi sa ka kira ta da demokaradiyya kowanne baka hana shi abin da yake so ya yi a lokacin da yake so amma dai a yanzu mun shugabanni ne na jam'iyyar pdp sanata rabi musa kwankwaso idan da wani shiri a ƙasa to har yanzu mu dai ba mu sani ba na cewar gasar da aka yanke ko ga shi ya tafi wani guri amma kakan manta da kansa ya yi batu da wasu kafafen watsa labarai wanda duniya ta gani an watsa ya yi magana cewa kafin nan zuwa wannan wata ya kare zai faɗi matsayarsa a nigeria ko yana pdp ko baya pdp idan an yi haƙuri lokaci shine zai yi bambance a ya ake ciki kamar zancen da na gaya maka ne a baya cewa ita kanta siyasar yanzu na gaya maka da sheka a siyasa ba laifi ba ne a wasu lokutan amma kullum akwai abin da ya kamata mu dinga tambayar kanmu a 2015 shugaban kasa muhammadu buhari da asuwaji bola tinubu da duk wanda ya isa a jam'iyyar apc sun zo kano shugaban kasa da kansa ya ce sun zo gwar rabi'u mai sa'a sun zo su samu sa'a ka yi haƙuri ka zo a tafiyar nan da kai muka shiga apc a wannan lokaci a tarihin najeriya kaf ba a taba yin zaɓe irin wannan ba muka ci wikin da sakamakon da ya musu a gwamnatinsa wanda mutumin kano shi azatansa mutum miliyan ashirin da wani abu a mu mutanen kano mun yadda ya ja baki ya shiru a ƙarshe da gwamnan kano shugaba muhammadu buhari ga su dai duk 'yan jam'iyyarsa ne 'yan apc bai ce ufan ba haka aka zo aka karshe muka tafi jam'iyyar pdp muka ci zaben aka yi abin da aka yi shugaba muhammadu buhari mutumin kano ne masa kyakkyawan zato da wasu abubuwa magana bin doka da oda an yarda cewa shi zai bari doka ta numfasa an yarda cewa ba zai bari a zalunci kowa ba an yarda cewa mutumin nan ba zai goyi bayan mutanen da suka yi rashin gaskiya ba to amma a ƙarshe duk sai aka ga dukkan duk ba haka suke ba shuhada'u ne yan mm. gaba gaba ga shi sanata injiniya da tarabi ko shi kaga ko in ba batun wancan ba a ɗauki shawarwarin sa to da shi sanata muhammadu rabi musa kwankwaso ni a ne a matsayina na shamsu kuro wakilin talaka shugaban pdp tsagin matasa na shiyar kano santar lokal gaman goma sha biyar da mai girma injiniya rabi musa kwankwaso zai ji tatawa ƙasar nan tana da wani irin abubuwa mai irin abubuwanta ka a kasan nan me yasa bai wa kano komai ba me yasa bai yan mutanen kano ma sai an yi kwatance da su gane shi to irin wannan abubuwan ya kamata mu 'yan siyasa da mu waɗanda muke ganin yanzu a mana bayan mu dinga tambayar kanmu da su shugabanni su waɗanda suke ganin gwanin ka bai ji shawara ba na ce kun fara zaizaya ta magoya baya mm. kuma ka zille kai wani guda ba to ai ita daman a siyasa ko shi jagora kwankwasa ya faɗa za ka rasa za ka samu sha'anin siyasa ba ka tilasa wa mutane ka ce lalle idan lasi an zo an yi tafiya baki daya sanata rabi musa kun ba a kuttu na faɗa ba balle a ce duniya tana gani na ana jina kuma wani zai iya tambaya tashi ne kan wani yawa to ai duk damar da karasa ta shugabancin kasa a wannan kadamin da ya fito da wata jam'iyya tuma kasa tmm da nigerian national buhari ne to da ya ga tuma kasa ce kasa za su sha shi ne ya tafi ya ya shiga wannan mai kayan marmarin da gwanda da aiba da waye kaji ji abin da in ta rufe ka dauka ta rugujewa take ba tun ba a je ko ina ba su karewa ba sa gane manufar abin da yasa yake su a makance yake shi burinsa a siyasance a kano kaf duk duniya inda yake so ba ya so ya ga cewa malam ibrahim shekaru yana sama da shi mara ibrahim shekaru yi guri kwankwasa ba zai zauna a wajen ba saboda shi ya shiga zaben primary election na shugaban to kai ina kai ka wannan a'a ai in ka bari ko ba a gaya maka ba yanzu da muka zo ba harsashe aka yi ba kamun tambaya duk duniya da yake nema ya san dai ko ba kowa daɗi na da gobe saurin zuwa a cikin kalamansa da ya yi aka ga ya nuna kenan shi baya jin shawara sai an yi biyayya kuma sai an haɗa da manya ya san jagoransa bayi da wa'annan kaga a masu miliyoyin mulkin najeriya babu rabiu ko a karatu ya zo a kirge na hudu ne shi to ba a zo gama a gama da ɗaya a wani sani salisu ba a zo rabi'u ba so ba shi a najeriya tun da zai bi doron yadda ake a zama ba dole shi nan ya hau ai bai hau ba ai sai ka hada na uku na yarda na tuba na karba shi kuma bai ba saboda haka baya cikin waɗanda za su samu shugabanci a najeriya tun da yanzu wannan kuma abu da ni da kai dama ban ce ba ai ba ruwan tsuwa ne ba kuma ne ra'ayina nake faɗa yanzu kuma abin da yake nuna maka kake gamsuwa ka tabbatar da haka yanzu misali kaddara rigimar da take faruwa a ciki zaizayar da yake kausewa duk magoya bayansa ba kowa ne zai bi shi ba waɗanda suke amintattunsa sun yi shawara da kai ne mun sani sun fita sun gani lokacin ma da aka zo za a tafi kafin a fita a je da wannan jallin ai an yi mitin a kaduna wajen wata shida da suka wuce zuwa bakwai da shi dan takarar gwamnan da muka yi tallarsa 2019 aka yi mana abin da wannan gwamnatin ta mana da mataimakinsa da ali dan tsinke ne suka ba da shawara a kaduna har ya tashi da yake ya san shi ba yadda zai da su ba daga baya me ya zo ce musu sai ya ce masa munafukai ne da ina kai ka shawara aka bayar a cewa kar a fita daga cikin pdp domin me a jam'iyyar nan allah ya ma arziki kai suna aka san ka ka zama abin da ka zama a duk duniya ka zo kai mata antifati a cikin jam'iyyar apc da suka yi maja ba a nan ya zama antifati ba ba a nan aka yi shekaru abin da aka yi da ya fita daga jam'iyyar eh, eh, mm, mm, eh, apc shi da ya ɗauki satifiket ɗinsa ma shi kuma da ƙungiya da mulki ya shiga an ga nan yayi antifati saboda haka ya koma jam'iyyar ya kuma je mu an su yanzu waɗancan da yake masu hankali ne ai sun koma kuma da ya je ya mata antifatin ya kada ita a ƙasa ya zo yana murna da aka zo a cikin apc a gaya min an bashi masu da ko an bashi board members da ya zai musu hankoro da wani ta kama muka ci kana ma ciko akai da kai ɗari ba kafa ne ba gari gare ka ba gudowa ya sake dawowa kasan an ce wuya mai sa abu ya bayan sirka tana ba wuri kana an samu hakan ya dawo cikin pdp da yake kuma 'yan siyasa ne su kuma dattawa ne waɗanda suka san tafiyar siyasa tunda a gabansu aka kawo shi ya duba da a 98 su ɗin dai da yake kuma suka zamar da shi allah ya zamar da shi suka kashe dukiyarsu ya zama waɗanda ake cewa ba su da kowa kuma bai ka tafi kafar jam'iyyar jam'iyyar najeriya goge sunanta aka yi aka zo ina kai ka minti biyu zan gama maka aka zo ya dawo ciki aka karɓe shi sufa tun 98 da su aka yi mata suna ba su fita ba amma a wajen ka ba su da mutane kuma aka zo za a yi zaben ciyaman na north west kaddara ma position ne da ake samun minista ko gwamna ko sabin sanata duk kowa zai iya rikewa saboda wuri ne jihohi ne guda bakwai amma ya za ka ɗauko mutumin da bai shiga firamare ba kai da kake da tsofaffin ministoci guda biyu kai kana gwamna an baka wajen nan ka rike yanzu kuma wanda zai sauka daga kai sanata ne zai sauka idan za ka saka mutum a nan za ka yi adalci kana da bala barodo tsohon minista ne kana da anu garban bici ka iya ɗauko su in zan babu kowa za ka iya ɗauko haruna doguwa ai saboda ya shugabanci kano kuma ya yi shugaban shugabannin jam'iyya na najeriya zai iya wakilcin kanana amma sai ka ɗauko mutumin da bai taɓa tsayawa takarar kansila ba bai sanya shugabanci yake ba ka ɗora shi akan waɗannan kuma mu daga ɓangaren mu amarin nan lissafi ne lissafin a ah! mutumin da ya dan majalisar tarayya uh-huh. ya zo ya gwamna shekara takwas uh-huh. ya yi sanata ya uh-huh. yi ministan tsaro shi ka ce sai ka bashi wani wasu alƙalma da zai amfani to ai shi ne za zama 'ya'yan awagi na siyasa kai dai in ka shige gabo ta rana ta ka kyankashe shi ya fito bai san ko ina ba zuwa za shige inda za a rufe su ba ba mu sakonka ga masu kallo a cikin tadin na karshe sai mu nan daɗe mun samu dama mu dora to alhamdulillah ni sakona da nake yi ina tabbatarwa da mutane cewa wannan karan jam'iyyar pdp ta shirya sosai kuma muna fatan alheri za a yi zaɓe yadda ya kamata kuma za ta ɗauki mataki na yadda za a yi a bawa kowa dama a zo a yi demokuraɗiyya mu a cikin jam'iyyar pdp kamar kai kamar ni ba za mu zo mu ce wa mutanen can ku tsaye da rubuce shamsu ko wakilin talakawa lokaci yana daga mana hannu da me za ka gargare cikin minti guda ka san abin da nake so in gargare da shi cikin minti guda shi malam aminu kamar bai gane bambancin yin takara da dokar ƙasa ba constitutionally idan ka zo ka ɗauko shi kwankwaso senior ɗin malam ibrahim shekaru ne kuma abin da yake kwaron mu irin muna ƙasƙantar da namu muna ɗauko wani na daban wannan shi muke tare da shi a pdp ko yau ƙasa ta shiga rudani ake neman waɗanda za su zo su kawo ƙasa mafita dole kwankwaso yana ciki domin ya zauna ya yi mukami na national kuma zababbe ya yi deputy speaker na ƙasa duk abin da za a yi taron ƙasa dole sai da kwankwaso batun yanzu ka ce kwankwaso in shekaru ya zo guri sai ya tashi ba su taso ba a constitution din najeriya ko da a gidan soja ko gidan dan sanda in aka fika da lamba an fika dole idan kwankwaso yana ko shekaru yana guri kwankwaso ya zo sai shekaru ya mige a dokar kasa domin sa ne a tsarin mulkin kasa ya yi gwamna before shi ya yi minista before shi ya yi constitutional congress before shi ya zo ya yi somaliya dafur idan ka ɗauko position ɗin abubuwan mataki mataki matakin za ka ga cewa ko babu komai kwankwaso uba ne kuma ya yi ministan